na iske ɗaruruwan waɗannan 'yan gudun hijirar a sansaninsu da ke hayin gada da kuma cibiyar horar da 'yan bautar ƙasa makare cikin motocin safa-safa dauke da 'yan komatsansu mafi yawan su tsofaffi gwamraye da kuma marayu kan hanyar su ta komawa ƙananan hukumomin madagali mai cika mubi da kuma sauran garuruwa da sojojin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da kuma 'yan ƙato da gora suka kwato daga hannun 'yan boko haram makonni da suka gabata. ga abin da wannan baiwar allah da ta bukaci in sa sunanta ta ce an kashe mijinta mahaifinsa da kuma an sace ɗaya daga cikin 'ya'yanta guda biyar yara biyar ɗaya shekara goma sha ɗaya ɗaya nan shekara bakwai ɗaya shekara biyar wannan shekara biyu da wata shida duka ba abin da na fita da shi an ne gidanmu dukiya ma duka sun koshe ya guda biyu da mashina da kudin da ya ajiye sun su su koshe ko zani ɗaya ma ban fita da shi ba wasu daga cikin irin waɗannan gwamnaye da na yi ƙoƙarin in hira da su idanunsu cike da hawaye suna cikin ɗimuwa duk lokacin da suka tuna da irin kalubale da za su iske da zarar sun koma sakamakon kisan mazajensu kamar wannan mata da na tarar ɗauke da yara biyu karami daga cikinsu ɗan watanni goma sha takwas kacal da haihuwa ba wanda zai taimake ni sai su mu su kuma bai da uwa kuma ni matsalar 'yan gudun hijira ba ya tsaya ga gwamnaye da marayu ba ne kawai akwai ta makwabta dangi da kuma 'yan uwa malam garzama dan gudun hijira ne mazaunin ubai askira makwabciyar jihar adama da ke borno kai ni fa ba san da Allah zai ba domin akwai yaya diyawa wanda suka bar mini yayan mu babba tsohon soja su yanka shi kuma yanzu ya bar yaya kusan tara a cikin su ba wanda ya aure min gashi yanzu yana da nawa goma sha biyu da mata biyu da ni da kaina ban san yadda zai yi ba sai abin da Allah zai yi malam garzaba kenan ko waɗanne irin matakai hukumomi da gwamnatoci ke ɗauka na rage radadin zaman kadaici da kuma juyayin mazajensu da aka salwanta su malama marilyn babaye ita ce kwamishinan ma'aikatar kula da rayuwar mata ta jihar adamawa wannan situation da mata sun samu kansu in na ce ba zan iya ce maka da sauki ba sam sam ba sauki mace abun da ta bida a rayuwanta shine mijinta da 'ya'yanta amma kuma gaskiya a cikin matayen nan akwai wayanda sun rasa mazajensu akwai wayanda kuma sun rasa 'ya'yansu ai mata da yawa muna kiransu kar mace ta nade hannu ta zauna ko ganye kin sayar kin samu riba za ki taimaki kanki ki taimaki 'ya'yanki madam marilyn Babai kwamishinar ma'aikatar kulawa da rayuwar mata ta jihar adamawa akwai kungiyar sa kai kamar ta murayu family wadda malama jamima wilberforce juta ta ke jagoranci da ta dukufa wajen kai doki ga marayu da kuma gwamraye ta hanyar koya musu sana'o'in hannu domin samin abin dogaro da kai lokacin da suka koma gidajensu. muna mun koya musu yin su sabulu mun koya musu yanda za su yi amfani da kuɗi kallilan yanda zai iya ishe su ci abinci mun koya musu kuma yanda za su yi su man shafawa mun koya musu kai dai abubuwa da dama har da batik ɗin nan na wayanda ake yi da rina Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.